من الشيطان de una. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara gode ma Allah da ya dawo da mu wannan rana yau litini 24 ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta Allah ga baki ɗayanta annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wadda take daidai da 25 ga watan hudu shekara 2022 milladiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam mun sake haɗuwa a wannan masallaci na rawun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka muna yin addu'o'i na yau da kullum yadda Allah ya mana arzikin kawowa wannan wata muka zo wannan lokaci muna roƙonsa Allah ya karɓa mana ibadar da muka yi ya ba mu lada ya sanya mu cikin masu samun babban rabo Allah kai mana gafara mu da iyayenmu da malamanmu Allah ka ɗora mu a kan daidai bayan haka muna karatu a cikin suratul kahafi mun jiya da Allah mai girma da ɗaukaka ya buga misali Don gane da labarin da ya bayar na waɗannan matasa samari da suka zauna a cikin kogo saboda hijira da suka yi suka cewa waɗanda suka saba Allah don su yi addini Allah ya musu jarabawa ta bacci shekara tara. sai Allah ya biyar da zance zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan tsarin rayuwa don samun mafita

watulu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika da karanta musu littafin da Allah ya maka wahayi shine alqur'ani abinda aka yi wahayi zuwa gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam la mubaddila li kalimati Allah ya ce ba mai iya canza kalmominsa domin Allah ya ba littafin tsaro ta gaba da baya wannan alkur'ani babu mai taba alkur'ani ya zo da wani abu na ƙari ko na rage saboda kariya da Allah ya baiwa alkur'ani a samu mafita ji da min dunihi multahada kuma ba ka da wata mafaka idan ba wurinsa ba domin shi Allah shi ke ba da mafakar amma duk wanda ya kuskure ya canza da alkur'ani to mafaka ta riga ta kwace masa Allah ka kiyaye mu Allah ya ce واصبر نفسك مع الذين mahimmanci da Allah ya gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da manzo wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil dati wal ashi kuma ka haƙurar da kanka bi ma'ana ka haƙurar da rayuwarka don zama da mutanen da suke bautar ubangijinsu bil dati wal ashi safiya da marece ba sa rabo da ambatan Allah da ɗa'a zuwa ga Allah ko da ba su da ko kwabo Allah na gaya annabi sallallahu alaihi wasallama idan za ka yi mu'amala da mutane kada ka yi mu'amala da su ta duniya ka yi mu'amala da su ta addini ko da waɗannan talakawan da suke imani da kai masu kuɗi suna dariya suna cewa ai su sun ƙi imani addinin talakawa ne addinin da su na ba su karɓe shi ba to Allah ya ce ka haƙurar da zuciyarka haƙurar da ranka ka haƙurar da kanka zama da mutanen da suke ambatan Allah suke imani da ubangijinsu bi ma'ana suke bautar ubangiji safiya da maraice Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh yuriduna wajahu suna neman samun yadda ubangiji suna bautar Allah dare da rana dan neman yadda ubangiji kuma don su samu yaddarsa to ka zauna da masu neman yadda Allah ya fi komai daɗi wala du'ainaka anhum Allah ya ce kada ka kauda kanka daga gare su su talakawa kamar yadda imamu kurdabi Allah ya masa rahama ya ce oye na tubi ne hisnu ko salman lufarisi akwai wanda ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya same shi cikin yanayin ayyuka kuma ba su yi imani ba a lokacin ya kawo da kanshi zuwa gare su Allah ya ce a'a ba su da komai saurare su masu imani ne za su karbi imani kuma za su taimaki addini babu ruwan Allah da kuɗin mutumin da bai damu da addini ba imamu ibn kasir Allah ya masa rahama ya ce ai uyaitu bin khalaf ne aljamahi shine wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya mai cewar kada ka kauda kanka gare su ka saurare su ka yi mu'amala da su idan ka ce sai da masu kuɗi za ka yi mu'amala sai da masu mulki za ka yi mu'amala sai da ma'abota sarauta za ka yi mu'amala matuƙar ba masu imani ba ne ba za a ci gaba ba wahala za a sha kawai Allah ya gaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan turidina zunatul hayatid dunya don neman ko turiduna eh turidu zunatul hayatid dunya wato kana neman don neman wato adan rayuwa ta duniya sai a ce dole sai da mutumin da yake da abin duniya za a yi mu'amala to Allah baya son wannan wala ta'e eh, man na kalbahu. kuma kada ka bu wanda muka shagaltar da zukatansa an zikirina daga ambaton Allah daga ambaton mutumin da ba ruwan shi da Allah to duk kudinsa duk matsayinsa kai nesa da shi ba wani alheri zaman ka da shi Allah na ambaton wannan wata ba hawa sannan suka ba san zuciyarsu ba sa yin da'a ga abin da Allah ya zo da shi wa kana amruhu furda kuma lamarinsu ya zamto wato ƙetare haddi ne wuce iyaka ne wuce gona da iri saboda duk abin da ya musu daɗi su duniya ce a gaban sai su rinka sabawa Allah ya nuna mana wannan darasin ta hanyar wahayin da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan za ka yi mu'amala da mutum ka yi mu'amala da mutane komai talaucinsu matuƙa sun fahimci addini kuma duk dukiyar mutum duk abin da ya taka idan babu addini tare da shi kai nesa da shi Allah ya ambata haka ya ce a gaba wa qulil haqqu min rabbikum ka gaya musu cewar ai gaskiya daga ubangijinku take in dai gaskiya ake nema to gaskiya tana wajen Allah duk mai son gaskiya ya rungumi Allah amma wanda bai bin Allah ai bai kama gaskiya ba faman sha'a falyu'min wanda ya so ya zaba to yayi imani akwai sakamakon masu imani wa man sha'a falyakfur kuma wanda ya so ya ga dama ya zaba to ya kafirce kada yayi imani ya je bauta wani abin ba Allah ba akwai inda za a aje shi Allah ya ce ina atadna lizzalimina nara hakika mun yi tattalin wata wuta ga waɗanda suke azzalime waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala su ne mushrikai a haɗa bihim suradiquha wato an yi musu katanga da ta kewaye su a cikin wutar ba za su iya fita ba saboda masifar da Allah ya aje su a cikin ta wa in yasgizu idan suka nemi taimako a ba su taimako saboda masifar wuta suna cikin ta gasu bima'in kalmuhli sai a ba su wata wuta sai a ba su wani ruwa tafasashe kamar ruwan dalma a rika shayar da su saboda damuwa za su ce suna jin kishi suna kuka suna damuwa to sai a ɗebo wani ruwan a cikin wutar jahannama wanda yake kamar narkakkiyar dalma saboda tsabar tafasa da zafi sai a rinka ba su shi kuma yashujuhahum yana tayi yana kona fuskar su da an kare ruwan inda za su shayi sai ya kona fuskar saboda masifa Allah kaka nuna mana wannan masifa bi isa sharabu tir da wannan abun mutum ya bar duniya ya je lahira a bashi wannan wurin a kai shi wannan wuri a bashi wannan ruwa ya sha a aje shi a cikin wannan masifa to makoma ba ta kyau ba wa sa'at murfaqa kuma makoma ta munana a ce mutum ya yi matashi da wutar jahannama yayi asarar zaman rayuwa wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya so ya kafirce Allah yana da wurin da zai aje masu imani kuma Allah na da wurin da ya tanadan ma masu marasa imani masu shirka da Allah da masu kafirci da masu munafunci da masu ƙiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akwai wurin da Allah ya aje musu ya ce ya yi musu wata wuri a wuta kuma ya zagaye wurin ya kewaye shi an musu katanga kuma katanga ta wuta a gidan wuta ba za su iya fita ba duk lokacin da suka nemi taimako sai a ba su wannan tafasashen ruwan kamar na dalma ana zuba musu shine yana ƙone musu fuskar su kuma haka za su sha shi ya zanto a cikin azaba dan ba za su iya zama cikin dadi ba Allah ka tsare mu Allah ya ce gaba innal ladina amanu Allah ya ce innal ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani Allah ka sanya mu cikin su wa amilu salihati suka aikata aikin da Allah yake so aikin da'a aikin biyayya aiki akan tauhidi aiki akan da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nuzi'u ajra al muhsinin eh illa la nuzi'u Allah yace mu dinnan ba ma tozartawa ajra lada man ahsana amala wanda ya kyautata aikinsa ubangiji ce ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aikinsa mutum da ya yi aiki Allah ya ce ba za mu tozarta shi ba duk abin da yi komai kankanta sa Allah ya rubuta dan ya rufa maka asiri ya faranta mai imani ran kiyama Allah kai mana wannan gata Allah ya ce ga sakamakon su mala’ika kaga waɗanda suka yi aikin da Allah yake so suka yi da'a suka yi haƙuri suka yi biyayya ga Allah suka kyautata mu'amala suka kyautata ibada suka riƙe tauhidi ba su yi wasa da aƙida ba har mutuwa ta same su suka je gaban Allah ranar hisabi Allah ya ce waɗannan mutane lahum jannat suna da gidan aljanna adni ta zama har abada za a shigar da mutane gidan aljanna Allah ka shigar da mu da rahamarka tajri min tahtiha al-anharu koramuna ta hatimul anhar ƙoramu suna da a ƙarƙashin gidajen aljanna su kowanne gida Allah ya riga yi yarin mayarin ɗin da babu injiniyoyin da suke wannan aikin anan babu injiniyoyin a cikin mutane babu su a cikin aljanu babu su a cikin turawa fa babu su a cikin larabawa babu su a cikin baƙar fata Allah ne ya aje kayan da abin da ya aje wa aljanna kowa sai aka yi mai wayarin ɗin gidan kasanin ruwa ga inda ƙorama take tafiya ta ruwa ga inda ta giya take tafiya aljanna ga inda na nono ke tafiya aljanna ga inda na madara ke tafiya aljanna ga inda Allah ya maka wayarin din zuma duk a cikin gidanka yadda kake so ba irin ta duniya ba to Allah ya ce ya aje musu wannan a gidansu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wato ana yi musu ado a cikin gidan aljanna nan da awarwaro na zinari duk abin da ka gani na kyalli in agogo ne in zobe ne in takalmi ne in mene ne. to zinare ne irin na aljanna ubangiji Allah ya tsara musu tufafi da shi Allah ka ba mu Allah ya ce wa yalbasuna thiyaba khudra sannan ubangiji ya ce za a yi musu tufafi ka san dai tufafi na sanya riga yana da mutunci tunda yanzu jama'a sun fi ganiya tunda kwanakin mutunta teloli ya zo kwanakin daraja teloli yanzu ake cikin sa ko to yan aljanna Allah ya ce za a yi musu tufafi a ciki na koren alharini min sundusin wato daga wani abu da Allah ya aje na material ɗin yadi mara kauri wanda yadin duk bayanin da za a yi ba za ka gane shi ba an riga an ɗinka ma kowa kayansa a gidan aljanna Allah ka bamu wa istabrakin da kuma wani abu da Allah ya aje na wani irin yadi shi ba leshi ba shi ba buwa ba shi ba shadda ba shi ba gezina ba shi ba kaza ba sai Allah ya bashi kuma shi ma mai kauri ne in ka shi akwai daukar hankali da daɗi magana ya da ta aba mai wanki bata taso ba magana ka ji alarama na cewa aluran man da aljihu ko kaza magana da ta babu shi tufafi ne wanda duk bayanin da za a yi maka ba za ka gane ba sai mutum ya yi aikin alheri zai sa su Allah ka ba mu wannan to Allah ya ce za a bashi idan aka ba su shine abin da za a sanya mana a gidan aljanna muna fatan Allah ka sanya mu daga ciki muttaqi'ina fiha alal ara'ik sannan suna kwakwance akan karagunsu na kan gado shi yasa duk bayanin da zaka ji ana yi magana a cikin gidan aljanna ba za a yi maka magana jirgin sama ba domin aikin wahala ne maganan mota da kwana da murɗa stiyari da kaza da kaza duk wani ɓata lokaci ne magana jirgin ƙasa jirgin ruwa duk bata taso ba sai Allah ya gaya maka cewa muttaqi'ina fiha alal ara'ik suna kwakwance akan karaga ta gadaje idan ka kwanta a irin gadan aljanna ba irin gadan duniya bane shi akwai abin da Allah ya aje da kaso abin da kake so ya kai ka kawai ɗauka ka zai ya kai ka inda kake so ka je ka ga abin da kake so ka ji abin da kake so ka ji daɗinsa gado ne duk wanda za a kwatanta maka shi ba za ka gane shi ba umarni ne za a rinka yi na ubangiji yadda kake so kawai nan zaka nufa Allah ka ba mu wannan kyauta Allah ya ce ni'ima sawab kai madalla da wannan sakamako ka sha wahala zuwa wajen tafsiri ka sha wahala yin karatun qur'ani ka sha wahala wajen tsayuwar sallah ka yi kokari ga azumi ka yi ƙoƙari ga zakka ka yi ƙoƙari ga kiyaye dokokin Allah ka yi haƙuri da iyayenka ka yi haƙuri da iyalanka ka yi haƙuri da maƙotanka ka yi haƙuri da 'yan uwanka ka yi haƙuri da neman abincinka ka kau da kai ka ba Allah ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har mutuwa ta same ka to ga inda Allah zai kai mutum to kaga ai an yi samu al'amari wa hasunat murtafaqa kuma mahuta ta kyautata a ce mutum duk ya gama wahalarsa ta duniya kaf ya je Allah ya bashi gafara ya da shi ya bashi gidan aljanna to mahutar ta kyautata a ce wannan mutum makomarsa shine gidan aljanna Allah ka ba mu wannan kyauta ba ta samuwa sai da aiki ba ta samuwa a kwance sai da kyautata ma ubangiji zato da da'a ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa kaɗan daga cikin irin tanajin da Allah ya mama abota gidan aljanna idan sun yi kyakkyawan aiki Allah ka babu sai Allah ya biyar da wani misali na masu imani da bambancin mushiriki shi mai imani da abin da duk ya samu da wanda ya same shi ya daga Allah yake shi ko wanda bai da imani gani yake yin arziki ma dabara ce da dagewa da hikima da wayo don haka baya tunanin akwai wani abu da zai biyo baya to ga misalin da Allah ya buga zuwa ga ma'abota imani don su saurare shi su kuma gane wannan misalin daga ubangiji a cikin alkur'ani ta hanyar wahayi da Allah ya aiko mala'ika jibrilu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wadrib lahum masalan kun ji abin da Allah ya faɗa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka sanya wannan misalin a cikin karantarwa al'umma ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadrib lahum ka buga musu misali masalan na wani misali rajulaini na mutane biyu ja'alna li ahadi ma kowannen su mun sanya musu jannatayn gonaki min a'nabin na inabi ya'yan inabi suka shuka kuma gonakin suka yi kyau wa hafabnahuma sannan muka kewaye ta bin nakhilin binakalin da bishiyar dabino ciki inabi ne amma abinda aka yi rawun ɗinta aka zagaye ta ko ina da ko ina to bishiyar dabino ce waje alna baina huma zar'a sannan muka sanya shukoki a tsakanin dabinan da inabin maka jajjefa shukoki masu ban sha'awa da ban daɗi idan ka gansa kai ka san mutumin yana da arziki mai girma gonar da za a shiga a kowanne wuni a ba abu kafin gobe a dawo sun wasu 'ya'yan sun kuma nuna an kuma yi lodin motoci gobe a kuma dawo a ɗiba kuma masu sayan suna nan sun yi bukin jira suke yi masu sayan inabin masu sayan dabinan masu sayan kayan shukar suna neman ayaba suna neman abarba suna neman gwanda suna neman kankana suna neman kaza suna neman kaza to bukin suke suna layi suna jira a gari ya waye a zo a siya kuma kafin garin ya waye sababbin 'ya'ya sun yi sababbi da yawa kuma sai an ɗiba an ɗiba iya ɗiba har maraice ana ɗiba masu aiki suna ɗiba ana biyan su a koma gida ana irga kuɗi kafin gari ya waye kuma sun kuma yi kaga wannan arziki ai kai arziki to sai aka sanya musu wannan kuma Allah ya ce wa zatil jannataini atat ukulaha wa lam tulim minhu shay'a yace ka kowace ɗaya daga cikin gonakin nan da Allah ya basu wato tana bada abin da yake na amfanin ta ne ba lokacin da yake yankewa duk lokacin da ake nema ana samu ba ta rage komai daga ciki wai ka ga 'ya'ya an bar sun lalace to duk abin da ya fito sai Allah ya mai da shi kwayar ta yi kyau in dabina ne ya fitar da shi a cikin din sa haka za ka gansa ya nuna wani kore wani ja wani bulu wani baki, wani kaza duka Allah ya sanya shi haka 'ya'yan inabi haka 'ya'yan shuke-shuken to haka Allah ya sanya ma gonakin nasu suka yi kyau wa fajjarna lalukma nahara sannan ubangiji ya bubbugo da korama hanyoyin ruwa sai ya bubbugo da su a cikin tsakiyar gonar ta ko ina kawai ruwan fitowa yake yi hagu ya yi dama ya yi gaba ya yi baya wurin baya yankewa saboda ni'ima yadda abin yake ɗagawa kuma Allah na buga masu iska abin yana yin kyau yana bada sha'awa ƴaƴan suna taruwa. to za ka ji bambancin kafiri da mai imani a ciki Allah ya ce wa dukkan mai imani kada kai alfahari domin in dai dukiya ce to an yi wanda suka fika dukiya sun tafi sun bar dukiya ko dukiya ta ta ba su da yawa akwai mutanen da suke kuɗi kafin su mutu a rinka misali a rinka cadawa na bayan kuɗi da yawa akwai mutanen da suke tara dukiya da ba za su iya kirga ta ba su mutu a tafi su tafi lahira ba su tafi da ko ƙwaya ɗaya ba to mai imani ya san samu daga Allah yake mara imani ya ɗauka samu dagewa ce ko zafin nama ne ko kokari ne ko kulle-kulle saboda haka wa kana lahu marun wanda yake da wannan ƴaƴan itatuwar to ba shi da imani fa qali sahibi sai ya gaya ma abokinsa wa huwa al alhalin suna muhawara da shi suna jayayya yana ce min in mm, mm, Allah ne fa ya baka yana cewa nayi kokari na ne yana cewa ai kaza ne shi baya kawo Allah cikin lamarin shi kuma yana nuna mai annan fa gudun wannan fa da Allah ya baka ba fa da baraka bace akwai wanda ya fi ka wayo akwai wanda ya ka gata bai samu wannan dama ba to da yawa masu marasa imani ba sa gane kyauta da ɗaukaka da arziki da wata dama da Allah ke bayarwa kyauta ce daga Allah ke bada ita to wa huwa yuhawiru yana jayayya da shi yana gaya masa to sai yana gaya masa maganganu marasa kyau ana aksaru min kamalan wa azzu nafara yace kai kana faɗa min wannan ni na fi ka yawan dukiya in dai magana dukiya ce mu ne masu kuɗin garin nan kuma na fi ka izza a wajen mutane na fi ka yawan dangi shine wa, azu na fara na fi ka yawan jama'a na fi ka yawan mutane gidanmu ya fi naku yawa mutanen da suke zama ƙarƙashi na sun fi naka yana gaya ma wannan mutumin wanda yake ma abocin imani kuma a cikin gona ga shi duk ni'imar da Allah ya bashi ya kasa gane cewar ai ubangiji ne mai wannan kyautar akwai sa a cikin mutanenmu wanda yake ganin shi fa duk wannan samun da yake yi wallahi gani yake kokarin sa ne ko bokaye ne suka mai wannan hanyar ko hikimarsa ce ko dabararsa ce kuma a haka din da yake gani ko abin da ya karanta ne ya ja mai wannan arzikin kuma abin da yake tsammani din nan abin da ya karanta in fa digiri a wanda ya duba shi in masa sai a wanda ya duba shi cikin wanda suka duba yin suna nan su kuma ba su ma da gidan kwana a gidan gwamnati suke wanda su ya kamata a ce su bi shi arzikin to maimakon ya duba wannan abun ya ki dubawa saboda rashin imani sai yana gaya mai ni na fika ana aksaru min kamala ni na fika yawan dukiya saboda haka alfahari ya taso nuna isa ya taso ya manta da Allah kuma na fi ka yawan izza ko ƙarfin izza ga jama'a ni mutane suke girmama ni nake da mutane Shi kenan sai aka yi yani wada kala na tsohusai ya shiga gonarsa wa huwa zalimun linafsihi alhalin yana mai zalunta kansa da kansa maimakon da ya shiga cikin gonar ya ga gonar ta yi kyau ya ce kai Allah na gode maka da kai wannan arziki gaskiya don akwai mutanen da ya tabbatar cewar a wanda suka girme shi a wanda ya san su da yawa ba shi kaɗai ba ne amma da ya shiga sai yana ganin ƙoƙarinsa ne da dagewarsa ba zai ba Allah da ya masa wannan ba yana zalunta kansa abin ma da yake faɗi lokacin da ya shiga cikin wannan gonar maimakon ya gode ma Allah ai ƙala ma azunnu an tabi da halihi abadan ni fa gaskiya ina zaton wannan dukiyar tawa yadda wannan gona take da kyau shekara kaza ba a taɓa samun randa ba a aiki a cikinta na samu kuɗi ba to ba na zantar akwai randa wannan za ta ƙare har abada don haka shi ba wanda zai bi yana faɗin wannan ba za ta ƙare ba idan wani ya hau kan mulki gani yake kamar ba zai sauka ba idan wani ya je tara dukiya a sto ya tara gidaje ya gine gine estate yana gani yana da gidaje guda 400 a Sokoto guda 200 a Kano guda yana da gidaje dubu in ya zaga ya je ya zaga maimakon ya ce da Allah na gode maka sai rinka ganin to wa ma zan wa ma zan bi wannan har ma mutu ba zan cinye wannan dukiyar ba bai san Allah ba to abin da yake faɗi wai shi yana tsammanin wannan ma azunni ba na zato an tabi da hadhihi abada wannan ta kare har abada wannan dukiyar tawa don haka shi kenan yaya aka yi a azunnu sa'ata qa'imatu kuma saboda tsaba zarinta kan sama abin da yake faɗi ko ya bayyana ko ya ɓoye Allah ya ji shi wai yana cewa ni fa ba ma na zaton kiyaman nan za ta tsaye duk labari ake a tashin kiyaman nan saboda dukiya ta buge shi ai da yawan mutane shi yasa gaji qur'ani kullun nan ana ta magana kiyama da yawan mutane ana sallah da su amma ba su yi da tashin kiyama ba shi yasa in aka yi sallah da su in suka samu haƙƙin mutane sai su dame ya ɗauki ƙur'ani ya rantsa ya ce zan kare muku mutuncin kaza amma idan duk dukiya ta zo sai ya danne abin da ake nuna masa cewar babu tashi kiyama to yana cewa azunnu wa azunnu sa'ata qa'imatu ni fa bana zatan kiyaman nan ma za a tashe ta wala idan kuma a irdutu idan ma an maida ni ila rabbi zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba kai ni ina sare ma in ma da gaske ne ma za a je lahira in koma wajen Allah to a lahira ma ina sa ni zan samu wacce ta wannan dukiyar ma tunda ni na san yadda ake bubbugawa a samu kuɗi a lahira ai <laughs> Allah ya sauke ba dubai ba ce yana magana cewa lahira to shi ko an je lahira ma a haka zai tashi kaga bai san Allah ba bai ba Allah a duniya ba yana tunanin kuma za su haɗu da Allah lafiya Allah ka kiyaye mu kenan sai abokin nasa ransa ya ɓaci ya ce bari in maka nasiha dan ga kai babu Allah a gare sa qala lahu sahibu qala abokin nan nashi mai imani da Allah wanda ya yarda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mai imani ne musulmi ne wanda ya san Allah to sai yake gaya ma shi wannan mutumin wa huwa yuhawiruhu alhalin yana jayayya da shi wannan kafirin abokinsa yana ce mai abin fa da kake faɗi ba daidai ne? sai ya ce da shi aka farta billazi khalaq yanzu za ka kafirce wanda ya halice ka min turabin daga ƙasa shine fa ya halicci annabi adamu daga ƙasa wanda ya baka wannan gonar wanda ya sanya maka wannan inabin ya zagaye shi da dabino ya sanya maka waɗannan shuke-shuken ya fitar maka da wannan ruwan da ke bugowa yanzu za ka kafirce masa shi fa ya halicce ka da ƙasa ko ka manta ne summa min fatin sannan kuma ya mai da kai digon mani daga jikin mahaifinka da mahaifiyarka ka zauna kwana arba'in kwana arba'in mai da kai ɗugon jini kwana arba'in ya mai da kai yankin tsoka sannan ya hura maka ya fitar da kai sun masauwa ka rajulan sannan ya suranta kai mai da kai mutum ka fito ya maka wannan arziki yanzu ka manta da shi wannan ubangijin kake mai na wani kafircin har kana magana ba za a tashi kiyama ba to kaga ana san an samu matsala kenan ya gaya masa wannan da ya ambata masa wannan sai ya ce ya akayi. lakin dai wannan mai imanin da yake jayayya da wancan kafirin bai daina mai wa'azi ba ya ce na huwallahu rabbi to ni dai a waje na ubangiji nan da ya halicce ni shi mahalicci na shi nake maɗa'a shi nake wa biyayya wala ushriku bi bi rabbi ahada ba zan hada ubangiji na da kowa ba wannan abin da kake bai kamata kai ma Allah ba dan kai ma Allah butulci ka kafirce masa ya yi ma ni'ima ya yi ma arziki ya halitta ka ya baka wannan arzikin amma yanzu ka koma wajensa ka gode masa kai kana alfahari kana takama kai ne mai yawan mutane kai ne mai yawan dukiya haka ake ma Allah wannan ayoyin fa da su kawai za a rike a tara mutane a rinka karanta musu da yawa mutane da za su yi imani wallahi da sun natsu sun gane Allah Allah ne to yana gaya masa wannan to yaya aka yi imanin fa bai gama wa'azinsa ba dan suna jayayya da wancan kafirin mai wannan dukiyar ne shi yana zaton ba za ta kare ba magana kiyama ba za a tashi ba amma an tashi shi a lahira bilis zai ce saboda yana karyata ta ne dan haka bari ya faɗi magana da take kaza kuma ana hana mu ne mu koyi da su ana hana mu ne mu koyi da su haka ake yi a tambol haka ake a sokoto haka ake a abuja haka ake a saudi arabia haka ake a kuwait haka ake a kowace ƙasa ta duniya in dai ka samu mutumin da babu allah a wajensa to shi dukiya ba ta sa ya bi allah nesanta allah yake in dai bai da imani nisanta ubangiji yake yi to sai wannan yake ci gaba da gaya masa ya ce laula iz da kalta jannata kai ina ma a ce lokacin da ka shiga cikin gonan nan taka ka ga wannan ni'imar da ya maka Ka kaga yadda Allah subhanahu wataala ya kafa maka waɗannan inabin da waɗannan dabinan da waɗannan shuke-shuken masu 'ya'ya da yadda wannan ƙwaramar ba ta yankewa ta ruwa wurin nan ka samu arziki ka duba arzikin nan abin da ya kamata ka shiga kulta da sai ka ce masha Allah ubangiji ya so ya tsara yadda yake ga dama dan shi ke yi yace kaga da haka ga yamma da Allah ya fi kuma sai ka ce la quwwata illa billah da wani tsimi na ƙarfi ko dabara ko tsari a wannan aikin sai ubangiji da ya fita man da shi ya ce ina ma da haka ce duk da yake ina gaya maka wannan din nan in rani ana kallo min kamalin walada kana kallo na a matsayin wanda ban da dukiya kamar ka ban da ƴaƴa kamar ka to ni dai na gaya maka iya haƙƙi na duk da Allah bai bani abin da ya baka ba wallahi ni ya bani abin da ya baka na imani dan na yarda shi zai bani abin da ya ga dama ya gaya masa wannan to yaya aka yi nuna ma wannan kafirin mara imani wa'azi ba har yanzu ce to sai me dan ka gaya min wannan ni dai na fi ka ya'ya na fi ka yawan dukiya na fi ka yawan jama'a Ka ga menene wannan ya ga ya zo da alfahari babu Allah ciki kuma Allah waya san dan adam yin alfahari Allah shine mai azurta ko ba Allah ke azurtawa ba to shi ya manta gani yake dabarar ce ta yi masa ce to sai me kuma ka ƙara bayanin kamana ya ce fa asara bi ni ina sanya rai ina fata zuwa ga ubangiji na an yi iya ni khairan min janatika ubangiji zai bani abin da yake na alheri wanda ya fi wannan gonar taka ni a wajen Allah nake nema ba magana dangi nake ba ba magana yawa nake ba ba magana izza nake ba ni ina sanya rai ubangiji na ya bani abin da ya fi ka alheri inda na arziki ne Allah ke bayarwa kai kuma da kake wannan dagawar wai rusula alaiha sai ubangiji ya haika mata husbanan wato wani bala'i Allah ya jefa mata wata damuwa minas sama'i daga sama ita gonar taka Biha sa'idan balaka sai a wayi gari gonar taka ta zama turba ke kasashiya mai santsi in Allah ya ga dama wallahi ina ga maka kiyayi ubangiji yana masa wa'azi Allah zai jefo maka da wani abu a wayi gari gonar kamar ba taɓa rayuwa ba sai ka wayi gari ka manta ka taɓa rike kuɗi yana gaya mai wannan to ka san duk abin da ka gaya ma kafiri shi gani yake ba za ka ba za ta yiwu ba kuma ya ƙara mishi ko kuma Allah ya masa mene au yasbiha ma'ahu ma'uha ghauran ko in Allah ya ga dama a waye gari wannan ruwan da take rayuwa da shi Allah ya rike ruwan kaf idan Allah ya hana ruwan tafiya a cikin ƙasa ba wanda ya isa ya fito ma da ruwan da za ka yi amfani da shi a gona kuma idan ya ga dama duk a haka dinnan zai maka falan tastati lahu talaba baka da hanyar da zaka iya samu ruwan duk inda zaka je ka nemo ruwan Allah ya rike ruwan ba za ta zo gona ba sai gona ta lalace ya gaya mai ba a tonan Allah in dai ya maka arziki kai ko dan uwa gare ka ko aboki gare ka ko makoci gare ka kaga yana takama dan ya samu mukami ko yana alfahari dan ya samu dukiya ko yana ji da kai dan ya taka wani matsayi na daukaka ka gaya mai ba a hankali Allah shine mai yi da Allah ya ba kawai sai ya huta domin daukaka da za ta kare a duniya ba ta je lahira ba asara ta kare to yana gaya masa wannan da ya gaya masa wannan sai ubangiji kuma ya duba lamarin yaya aka yi da shi tsare mu da dana sani a duniya da lahira saboda haka Allah ya ce sai muka wayi gari muka halaka gonar tasa muka halaka waɗannan ƴaƴan itatuwan nasa duk abin da yake takama da shi shikenan Allah ya ce sai muka yi musu ragaraga fa azbaha yuqallibu kaffaihi sai gashi ya wayi gari yana buga hannayensa yana jujjuya hannunsa yana jujjuya hannayensa yana jujjuya hannayensa cikin damuwa abin da yake faɗi a lokacin nan yana cewa saboda damuwarsa shine ma an faka fiha abin da ya kashe na dukiyar ya tattara dukiyarsa kaf ya ƙara kasan ɗabi'a ɗan adam idan ya ga yana samun kuɗi da mota watakila ya sai daf guda biyar ya fara alfahari to idan ya tara kuɗi yana tara kuɗi sai ya zama shida shi buƙatar ta zama guda talatin ta zama guda arba'in to in aka haɗa su ga baki ɗaya aka rasa su kaga babu kuɗin a hannunsu babu daf babu motocin to shi yana damuwa ne yuqallibu kayfaihi yana jujuya hannayensa yana damuwa abin da ya kashe wa hiya khawiyatun ala usha sai gashi ya tafi gonar ya ganta kokkonce akan rassanta gabaki dai tayi rugurgu ta lalace wa yaqulu yana faɗi ya laitani kai cona lam ushrik bi rabbi ina ma ban yi shirka da ubangiji ahada na hada Allah da wani ba daga baki ɗaya da ubangiji ya wannan arzikin ina ma na yarda da shine yayin wannan ban hada Allah da kowa ba kaga fitina da masifa ta faru wannan shine abin da ake gudun ka ake guduna ake gudun duk wani mai imani yayi kada wani ya takama idan ya takama da abin da aka bashi ko da ilimi ne in yawa sai ya bata da ilimin balantana dukiya wacce ake mata wahala mafi yawan dukiya idan babu Allah a ciki ba za ka ji daɗinta ba sai dai mutum ya ta tarawa ana faɗinta kawai a ci ai wani ne mai gidaje kaza ba lokacin sallah ba lokacin abinci ba lokacin hutu ba lokacin sa riga mai kyau to ina amfanin dukiya baka ci ka koshi ba ba kwanta ka huta ba ba kai farin jini wajen jama'a ba sai dai yi ta lissafa ta kuma ka mutu ba a ji daɗin ta ba Allah ka kai mana irin wannan arzikin Allah ya ce a gaba walam takun lahu fi'atun ya ce walam lahu kuma bata kasance a gare shi ba atun wata kungiya wacce take san shi ko wacce zai iya ba su kuɗi runa husu taimake shi min dunillahi baya ga Allah babu ko guda ɗaya wanda zai iya taimakon sa wai jama'a sa hada sai mai arzikin wani baya ma wani arziki sai dai Allah ya maka arziki ba shi da wata jama'a da za su iya taimakon shi su ba shi su dawo da abin da za su yi mai wayarin gwamnati ta koma yadda take ko su ba shi dukiya ya dawo da arzikinsa saboda lamari ne na Allah wa ma kana muntasiran sannan kuma shi ma bai zama abin taimako ba ba zai iya taimakon kansa ba ba yadda zai iya taimaki kansa kawai ya zama abin misali ana cewa kaga mutumin nan fada yayi arziki ai Allah kaka kajarbe mu da wannan musiba to kaga abin da ake jan hankalin mai imani kenan Allah ya ce duk wannan abin da ake yi tsari ne na Allah idan mutum bai san Allah a duniya ba to zai san Allah gaba hunalika hunalika hunalika kaga wannan lamarin da kake kallo dinnan to walayatu lillahi alhaq wato a can lahira mulki na ubangiji ne duk wani sarki da kasani zai je gaban sarauta Allah duk wani mai mulki da ka zai je karkashin mulkin Allah taimako da jibantar lamari na Allah ne shine gaskiya a wajen Allah duk taimakon da ba na Allah bane ba taimako duk wanda ya je lahira bai samu taimako ba to yayi asarar taimako anan ne ake taimako na gaskiya Allah ka taimake mu ka ba mu imani wa huwa khairu sawab shi huwa shine huwa khairu sawab sannan shine fiyayyen mai ba da lada shi Allah in dai Allah ya baka lada to ya fi ladan da jama'a za su baka na bakin su ce ai wani na da kirki ai wani mai arziki ne ai wani babba ne ai wani kaza ne shi kuma sai Allah ya kalli bawansa ko ba shi da komai yace wannan masoyina ne ina san shi yana suna na yadda da wani to magana ta kare Allah shine mafi alheri mai bada lada wa khairu uquba kuma shi ke bada alheri mafi alherin makoma ta karshe sai mutum ya samu kyakkyawan sakamako Allah ka sami kyakkyawan karshe Allah ya ce buga misalin duniya da take ya duniya take wa misalin rayuwar duniya take kada ka ɗauka wai rayuwar duniya wurin zama ce yanzu a nan wurin muka taru muka zo garin nan shugaba malam ibrahim da dan agajin mu abba ya taho ya taho da mu alaramma suka taho tare da ɗan gidan malam yahuza muka haɗu aka furin nan muna lissafa ɗaya ga wata yau mun yi waya da mutane da yawa wanda yau suna ƙarƙashin ƙasa sun mutu daga ranar da muka zo nan Allah kaɗai ya san adadin mu wanda muka sani ba waɗanda duniya ta sani ba Allah ke ƙidaya waɗanda suka koma zuwa gare shi saboda duniya ba wurin zama ba ce kada ka ɗauki duniya wai kuɗi su ne komai mulki shi ne komai gata shi ne komai idan ka raba hanya da Allah asara ta samu mutu. Allah ya ce to ka gaya musu yadda misalin duniya yake Allah yana gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama karantar da duniya wadda lahum ka buga musu su wane ne matsalul hayatin duniya misalin yadda rayuwar duniya take to ita yadda duniya take kama in anzalnahu minas sama'i Allah ya ce kamar ruwa ne wanda muke saukar da shi daga sama idan muka saukar da shi da ruwa daga sama faqtala na bihi nabatul ardi sai ruwan ya haɗu da abinda kwaya take haɗuwa cikin ƙasa da dabbobi za su ci abinda mutane za su ci duk zai tsoro da wannan ruwan da shi yake rayuwa sai ga ta fito ta ba da sha'awa sai ka ga wurin da ya bushe an yi kaka an yi bazara an yi rani shuka ta yi kyau ko kuma ciyawa ta yi kyau to wannan ciyawa da ta fito haka rayuwar mu take yadda kake kallon ta dinnan an taru to Allah ya ce fa asba hashiman sai a wayi gari wato ta bushe an komo kakan an aida da ruwa haka duniya take ina yawan misali na ce ita ba duniya kamar dan wake take Allah rama ka san dan wake ko na ƙasa yana cikin mai na sama ya bushe an jima in za a cuya sai a daga shi ana juya shi sai na ƙasan ya koma sama sai na saman ya dawo kafin a kwashe dan waken an jima kaga babu komai hamman a ciki to abinda Allah ke nuna mana sai a wayi gari ita kuma duniyar din abin da ya fito din nan na tsirran nan suke ba da sha'awa ya zama hashiman ya zama busasshe ya zama karmami ta zaruhun riya wato ya zama da gagge iska tana sheƙe shi sai ga inda aka yi masara ko aka yi dawa aka yi shinkafa aka yi masara aka yi dawa aka yi shinkafa to wata ran sai ka sha mamaki idan aka zo aka tsaye da ruwa sama dabbobi suka fara bin suka tattake idan iska ta fara tahowa ɗin ta guguwa sai ka rinka ganin tana ɗebo ta wannan gona tana kai ta can wurin kamar ba a shuka a wurin ba to haka muke yanzu duk wannan tare da muke cikin nan ɗin nan kaf ɗin wata nan za a yi kama ba a yi mu ba ana wasu ne ƴaƴanmu ne da jikoki za su zo nan haka ake gaya mana da duniya take Allah ka sa mu kare da kyau wa kana Allah shi ubangiji ya kasance ala kulli shay'in akan komai muqtadira mai iko ne yadda ya so haka yake yi da yadda Allah ya so haka Allah yake yi yadda Allah ya tsara haka Allah yake tabbatarwa kada dukiya kada 'ya'ya, kada mulki kada daɗi kada ƙarfin ilimi da shahara ya sa mutum ya manta da Allah duk abin da za ka yi shi bisa tsarin Allah don shi ya samar da mu za mu koma zuwa gare shi amma a duniya mutum ya ɗauki wata rayuwa ta duniya ya ɗauki wannan rayuwar abubuwan nan masu ɗorewa ne babu wani abu da ke ɗorewa banda mulkin Allah komai sai ya ƙari an yi wanda suka fi mu sun tafi an yi waɗanda suka ba su kai ka ba sun tafi duniya ta yi yayi ma'abota ilimi ilimin sai dai labarin shi ake yi ba su an yi masu mulki ka duba ƙarfin mulki irin annabi Suleiman ka duba ƙarfin zalunci irin na Fir'auna sai da ya ƙare ka duba ƙarfin imani da ƙarfin farin jini da ƙarfin mutunci da ƙarfin ɗaukaka da ƙarfin duk wanda ka sani matsayi Allah bai taɓa yin kamar baban Allah na Fatima ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya abin da aka bashi a duniya shekara 63 manzon Allah ya shekara 63 kai kana nan ka ta sama sittin har yau baka yi hankali ba kai wannan mutum bai san inda za shi ba domin yan shekara sittin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai su ne tsofaffi dattijai kenan da su ake mutum su ne masu ma ƙanana faɗa su ake cewa su zauna ba za a je yaƙi da su ba ƴaƴansu za a ɗiba su tafi yaƙi to amma yanzu mutum ya shekara saba'in yana gina guest house ya shekara saba'in yana shari'a a kotu akan fili ya shekara saba'in yana zina mutum ya shekara saba'in yana luwaɗi ya shekara saba'in ana masifa da shi ta zaɓe ya shekara saba'in yana gaba da al'umma shi dole sai an yi da shi tun wannan shekarun da yake fa wai bai tsaya ya fara shirin ina zai kwanta a kabarinsa ba kuma a cikin shekara saba'in da ya in ka kwashe ashirin ya daɗe baya jin daɗin kwanciya a katifa da ka kai shekara hamsin yanzu kamar allah ramman nan yanzu inda shekaru suka fara kama shi Ka ga gan shi kamar yaro ba fa ne ba ne sai ga mutum ya ce da matarsa da allah shi fada min bargo yi min shimfiɗa a ƙasa baya jin daɗin kwanciya ana nuna maka fara matsawa kusa da inda za kwanta a kabari amma wani baya iya gane wannan ka je likita na ce maka fara yin hankali da siga ka rinka rage siga ka rinka motsa jiki ka rage cin nama kaga da lokacin da aka ce ka rigi cin nama ai masifa ta matso Allah ka raba mu da abin da zai hana mu cin nama Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri baba azumi fa yayi nisa Allah rama mai Allah ya ce gaba al wal